bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya ko mai dacinta masu kallo assalamu alaikum barkanmu da asuba ga takaitattun labaran matashiya tv tare da ni abubakar murtala ibrahim a yau muna laraba shi daga watan zulhijja shekara ta 1445 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina daidai kenan da 12 ga watan yuni shekarar 2024 miladiya a yau ake bikin ranar demokradiyya a najeriya an kwashe shekaru 25 ana mulkin demokradiyya ba tare da katsewa ba a kasar wanda hakan ya sa farar hula ke mulki a kasar tuni gwamnatin tarayya ta bayar da hutu a yau laraba domin ran wato murnar wannan rana ana sa ran shugaba bola Ahmad tinubu zai yi jawabi ga 'yan kasar dangane da wannan rana dambarwar masarautar kano ta sake ɗaukar sabon salo yayin da aka fitar da wata takarda da ke umartar hakimai da daga tai da su ziyarci fadar sarki amina ado bayero da ke nasarawa a kano takardar na ɗauke da sa hannun abbas sanusi Ladiman kano wanda suka umarci hakiman da su fara shirin hawan babbar sallah a bana shugaban majalisar dattawa a najeriya sanata godswill akpabio ya ce akwai kurakurai a takin najeriya na yanzu da aka dawo amfani da shi sanatan ya fahimci haka ne yayin zaman majalisar na talata wanda ya baiwa hukumar wayar da kan 'yan najeriya umarni da su yi duba tare da gyarawa gwamnan jihar zamfara dauda lawal dare ya zargi yin makarkashiya wajen magance matsalar tsaro a jihar gwamnan na wannan bayani ne a wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na channels ya ce ba sa samun cikakken haɗin kai daga jami'an tsaro wajen yaƙi da 'yan bindiga wanda hakan yake sare musu gwiwa. wasu da ake zargi mayakan boko haram ne sun kwashi wasu matafiya a babbar hanyar kano zuwa maiduguri lamarin ya faru a yammacin ranar litinin wata majiya ta ce an kwashe mutanen da dama bayan tare babbar hanyar wanda hakan ya tilasta wa matafiya tsayawa tare da haɗa cinkoso a hanyar baki ɗaya takaitattun labaran kenan amardin kowa da kowa suna na abokar mutala ibrahim nake cewa mauna lafiya